الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى بين الغاية التي من أجلها خلقنا فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبين الله عز وجل أن بعثه الرسل للأمم من أجل العبادة وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقد عليه الضلالة ويأمر سبحانه وتعالى رسوله بعبادته حتى الموت فقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وعندما يصف الله حبيبه وخليله وصفوته, من خلقه في أكمل أحواله وفي مقام الاصطفاء بالعبودية فقال له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فما هي هذه العبادة أيها الإخوة التي خلقنا من أجلها وأمرنا في نصوص كثيرة بفعلها يظن بعض الناس أن العبادة لا تتعدى نطاق ركعات يصليها الفرد وأيام يصومها أو فريضة حج يؤديها أو زكاة مال يخرجها وهذا الفهم والله فهم فاسد للعبادة حرفه أعداء الإسلام عن طريق غزو ديار المسلمين عسكريا وفكريا إن العبادة أيها الإخوة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدقة وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وتربية الأولاد والوفاء بالعهود إلى آخر مجامع الأخلاق والأعمال ومحاسنها فهذه كلها من العبادة أيها العباد لقد أفصح الإسلام مجال العبادة ووسع دائرتها بحيث شملت آمالا كثيرة لم يكن يخطر ببال الناس أن يجعلها الدين عبادة وقربة لله إن كل عمل اجتماعي يعده الإسلام عبادة من أفضل العبادات ما دام قصد ما دام قصد فاعله الخير لا قصد الثناء واكتساب السمعة الزائفة عند الناس كل عمل يمسح به الإنسان دم دمعة أو دمعة محزون أو يخفف به كربة مكروب أو يتبرأ له ببعض من دمه أو يسد به رمق محروم أو يعين به مظلوما أو يقضي به دين غارم أو يهدي حائرا أو, أو, أو يأوي غريبا أو يدفع به شرا عن مخلوق أو أذى عن طريق أو يسوق إحسانا لحيوان كل واحد مما سبق عبادة مقربة إلى الله يا عباد الله إذا صحت فيها النية وكان موافقا للكتاب يعني وكان موافقا لكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والنصوص في بيان هذا كثيرة أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام ويروي لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا من المشاهد البديئة يوم القيامة في صورة حوار بين الله وعباده أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم فلم تعودني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو أته لوجدتني عنده يا ابن آدم استدعمتك فلم تدعمني قال يا رب كيف أدو كيف أدعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن أنه استدعمك عبدي فلان فلم تدعمه أما علمت أنك لو أدعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي رواه مسلم في صحيحه عباد الله إن الإسلام لا يستحب إن الإسلام لا يستحب هذه الأعمال فقط وإنما يدعو إليها ويأمر بها من هذا الحديث نعلم أن الإسلام لم يخص لم يخص طائفة معينة من الناس بالعبادة بل الجميع له سبحانه عبيد فله يجعل الإبادة مالية فقط فيعني فلم يجعل الإبادة مالية فقط فينفرد بها الأغنياء ولا بدنية فينفرد بها الأق... يعني الأقوياء ولا ثقافية علمية فيختص بها العلماء بل كل إنسان يؤدي عبادة على قدر طاقته فالمجال واسع أيها الإخوة ومما سبق يتضح لنا شمول عموم أو شمول وعموم معنى العبادة وأن الأعمال العادية كذلك يمكن أن تتحول إلى عبادة ولكن بتحسين النية فالذي يأكل الطعام مثلا يقوم بأمر عادي أما إن حو يعني أما إن حوله في نيته فجعل تناول الطعام ابتغاء إعفاء نفسه وتقويتها للعبادة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون أكله وهضمه للطعام عباده وكذلك الذي يعمل لكسب معاشه يقوم بعبادة بشرط أن يكون العمل مشروعا لا محرما وبشرط حسن النية وأن يؤدي الأمل بإتقان وإحسان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه قال الشيخ الألباني هذا حديث حسن مثال آخر أيها الإخوة إن الإنسان ليأتي أهلا ويقضي منها وطرا ويكون له أجر بشرط استهدار النية كذلك فينوي رضا ربه رضا ربه بعفاء نفسه وغض بصره وتاصيل الذرية الصالحة التي يكون منها العالم الآمل والمجاهد في سبيل الله والسائر برضوان الله والأنثى التي تصبح أما فيما بعد تنجب العالم والمجاهد قال صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها عذر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 daɗaɗa masu yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna gode masa godiyar da ya umarce mu da ita yadda za ta zama ta zama sababin ya yarda da mu ya aminta da mu subhanahu wa ta'ala. Ina shaidawa, lallai annabi Muhammad, ina shaidawa lallai ba abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya a cikin uluhiyarsa. da rububiyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawansa ne ko manzonsa ne tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa tsira masu yawa har zuwa tashin kiyama bayan haka ya ‘yan uwa na musulmi ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin manufar halittar mu manufar zuwan mu duniyan nan dalilin da ya sa ya halicce mu da mu da aljannu ba wai kawai mun zo duniya ne haka kawai ba da wata manufa ba ko ba da wani dalili ba Allah madaukaki ya ce ban halicci jinsin aljanu da na mutane ba sai don su bauta man wannan shine dalilin zuwan mu duniya bautar ubangiji subhanahu wa ta'ala don mu bauta ma Allah ban halicci Allah ya kore wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci jinsin mutane gaba ɗayansu mazansu da matansu haka nan da jinsin aljanu sai dan su bauta man kawai wannan shine sababin zuwa mu duniya banda wannan dukkan annabawa tun daga annabi Nuhu alaihi salam da sauran manzanni da suka zo bayan shi Allah ya ba mu labarin abin da ya gaya masu su gaya ma al'ummar su Allah ya ce ce masu duk annabin da ya zo a matsayin shi na manzo ya gaya masu ubudullaha malakum min ilahin ghairu wato ku bauta ma Allah ba ku da wani ila abin bauta in ba shi Allah ɗin ba wannan dukkan manzanni saƙonsu iri ɗaya ne shi ne kowane in ya zo ce ake abauta ma Allah abauta ma Allah abauta ma Allah ba ku da wani abin da za ku bauta ma in ba Allah ba shi yasa ya zama ya kamata mu rika tunatar da kanmu wannan manufar me dalilin mu zuwa mu duniya me manufar halittar mu me yasa ma muka tsinci kanmu a wannan duniyar dan mu shantake mu yi abin da muka ga dama ita bautar ya zama mu aje ta gefe shi yasa ya zama ya kamata mu yi ta tuna mu kanmu wannan yayin da ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam wato Allah yake siffanta yadda annabi yake da yadda yake faɗin matsayansa da irin wato ƙimarsa da darajarsa da halayensa da irin matsayin da Allah ya bashi da zaɗen da ya mashi babban abin da ya siffanta shi da shi shine wannan bauta ɗin Allah ya ba mu labari cikin suratul Isra'i subhanallazi asara bi abdihi ku duba kalma abdu aka kira manzo subhanallazi asara bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa allazi barakna haula muhallu shahid anan Allah ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam da sunan bawa dan a nuna mana wannan shine babban matsayi mai girma ga dukkan ɗan adam ya siffanta da siffar cewa shi bawa ne na Allah fiyayyen halitta zaɓaɓɓen halitta shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam da da wani matsayin da za a ba shi, da wani sunan da ya fi wannan na bawan Allah ɗin to da shi Allah ya gaya masa amma sai ce subhanallazi asara bi abdihi wato ainihin da bawansa ami wato ainihin tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar dare aka ya ɗau bawan nan nasa daga ainihin makka zuwa masjidil aqsa kun ga anan wurin sai aka kira annabi da bawa wannan kalmar ita ya kamata ka rika tuciya da ita ka rika alfahari da ita kai bawan waye bawan Allah ne me ka zo yi duniya bautar Allah me ka zo yi karɓar umarnin Allah abin da ya umarce ka kai abin da ya hane ka kai bayan mun gane wannan shi ne ya kamata dukkan mun maka mu tambaya to mecece ibada in mun yadda mu bayan Allah ne mun yadda Allah za mu bauta ma mun yadda dan bauta muke tsuguna a duniyan nan to mecece ibada din wacce Allah ya halicce mu don ita ya umarce mu da mu yi ta a cikin nassoshi masu yawa na alkur'ani da kuma nasoshi masu yawa na hadisi da yawa cikin al'umman nan cikin mutane sukan yi zaton cewa ita fa ibada ba ta wuce wato ainihin yin sallah ba rakawo'in nan da za ka yi na salloli biyar a wuni da kwana 24 hours azumin ramadana in yi kewayo a yi haka nan Allah ya hore a je hajji inda kuɗi a zakka da sauransu wasu suna ɗaukar iya waɗannan su ne ibada lallai su ne ginshiƙai domin su ne rukunai bayan kalmar shahada amma ka fahimci wai iyanan ne kaɗai ibada wanda ba su ba ba ibada ba to wannan kuskuren da wannan fahimtar fahimta ce mara kyau ga ainihin ma'anar ibada kuma ba wanda suka shuka wannan cikin al'umma ta musulmi a yau illa maƙiya musulunci musamman lokacin da aka sami mulkin mallaka a ƙasashe na musulmi kafirai suka mulke su sai suka yi ƙoƙari su nuna masu ai musulunci shine kawai ka je masallaci kai sallah kamar yadda kirista zai tafi coci ranar lahadi shi da kuma alaƙa da kiristanci sai wata lahadin ba za ka gan kiristancin a kasuwar shi ba ba za ka ga auratayyar shi ba a zamantakewa sha a kiristanci shine ranar lahadi a je coci a yi waƙe-waƙe a yi tsalla a yi ihu shi kenan to kuma musulmi ku je masallaci ku yi sallah kuma daga nan kamar riga ce ku aje ta a can kamar yanzu yadda ake wasu masallatan irin na jami'o'i da yake da take haɗa maza da mata to mata masu karatu a jami'o'i sai a aje hijabai cikin masallacin in za ta taho daga gida ta taho tsirara amma in ta zo za ta yi sallah mai imani to ga hijabi ya ta ɗauka ta sa in ta gama kuma ya ta cire ta fita ta tafi tsirarata to wannan kafirai makiya musulunci su suka ƙoƙari su mai da tunanin musulmi cewa ibadan nan bauta Allah nan kawai ta tsaya kan waɗancan rukunai kar ta shafi sauran rayuwa ga baki ɗaya ya uwa mu sani magabata sun yi tarifin ibada da yawa cikin magabata abin da suka tafi suna cewa innal ibadata ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda wato ita ibada wani suna ne da ya shiga ya tattara dukkan abin da Allah yake so ya yarda da shi min al wato na abin da zaka faɗi wal a'mal da ayyuka al zahira wal batina wato wannan shine babban definition na ibada da yake ya dace ka fahimci bauta da aka ce ka ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina dukkan abin da Allah ke so ya yarda da shi to idan ka yi shi to wannan abin ka ibada dan Allah zai baka lada abin nan na fili ne ko kuma na ɓoye ne irin ayyuka ne na zuciya sallah zakka azumi aikin haji lallai suna cikin ibada amma kaka tsayar sai ka haɗa hakanan gaskiyar magana in za ka yi zance ka faɗi gaskiya musulunci ya yi umarni da wannan sidiqul hadisi kenan sidiqul kalam hakanan wa ada'ul amana ka ba da amana da aka baka da aka baka a matsayin ka riƙe ta wani ko ta wasu ko ta al'umma ko ta waye ka ba da amanar tun daga amanar da Allah ya aiko mu mu bauta masa amana ta tsakankaninmu ita ma tana cikin ibada wa birul walidain baya ga iyaye shi ma ibada ce domin rashin shi zai sa a kai mutum wuta a ƙona shi Allah ya umarni bayan abauta mai su kuma iyaye sai ya ce a kyautata masu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ashe kaga kyautata mai iyaye shi ma ibada ne shi yasa aka kira uququl walidayni yana cikin manya manyan sabo haka nan silatul arham sadar da zumunta kana da ƴan uwa to lallai ka rika kokari kana sadar da zumuncinka da su a cikin birni suke a ƙauye suke a duk inda suke musamman yau zamanin waya ɗin nan abubuwa da Allah ya kawo na sauƙi amma ka ɗauka kai daban ‘yan uwanka daban ka bar wani babban ginshiƙi na ibada wanda a yau da dama wasu sun yi tamfarin ɗin shi haka nan tarbiyyantar da ‘ya'yanka shi ma nau'i ne na ibada Don Allah ya umarni cewa a kula da ainihin ahali dukkan su ai kokari a tsare su daga aukawa cikin wuta ashe sadda ka haifi ya kawa tsamma da duniya ita za ta yi maka tarbiya baka kula da cin su ba ko shan su ko ilimin su ko tarbiyar su ka bar wani ginshiki na ibada saboda haka fahimtar ibada ya kamata mu gyara fahimtar mu gyara saiti ba mu tsaya waɗannan manya-manyan ginshikai su ne ba kaɗai Haka nan walwafa'u bil uhud <clears throat> cika alƙawura ka ɗauki alƙawari ka cika shi shi ma ibada ce ba ka yi ba ka ɗaga ka yi ka ɗaga ka yi ta aita tafiya a haka ya zama yaudara musulunci baya son yaudara ka yi alƙawari ka cika ka yi ibada za a ba ka ladan cikawa ɗin hakanan dukkan majami'ul akhlaq duk abin da suke tattara ɗabi'u na gari suna cikin ibada shi yasa ma annabi ya ce bu'istu istuli utamima makarimal akhlaq an aiko ni dan in cika kyawawan ɗabi'u ka zama mai gaskiya mai riƙon amana mai mai sakin fuska mai kyakkyawan mu'amala mai iya zama da makwabta dukkan makarimul akhlaq a ganka tare da su suna cikin nau'i na ibada hakanan wato da kyautata aikin duk aikin da za ka yi ko da aiki tsakaninka da bayi to ka kyautata aikinka kada a san ka da amaja kar a san ka da kwange kar a san ka da gishu wannan shi ma ka cika a ji daɗi kai ihsani ya zama kana da mahasin a ayyukan ka shi ma nau'i ne na ibada dukkan waɗannan da wasu wanda ba zai mu iya lissafo su ba suna cikin ibada eh, ‘ya'yan uwa ku sani shi musulunci da wanda annabi ya zo mana da shi ya faɗaɗa majali na ibada fagen ibada ba yadda muke zaton shi yana da faɗin gaske da'irarsa tana da faɗi tana da yalwa ta yadda ainihin ta tattara ayyuka masu yawa wanda wasu daga cikin al'umma sai su rika ganin waɗannan abubuwan ba cikin ibada alhali suna ciki abin da zai kusantar da kai ga Allah abin da zai sa a baka lada abin da zai sa a fahimci kai musulmi ne na gari yayan uwa mu sani dukkan wani aiki istima'i. aiki na al'umma wanda za ka yi don al'umma ta ji daɗi domin ka kyautata mata irin wannan musulunci yana ƙirga cikin ayyukan ibada yana ma cikin manya-manyan ayyuka na ibada muddin yayin da za a yi an kyautata niyya abin da ake bukata kyautata niyya domin idan ka yi don a ce ka yi idan kai don a ji a ce ka iya don a sani to ne kuma sai ka yi ka sha wahala ba ka da lada wurin Allah amma idan ka kyautata niyyarka to wannan aikin naka yana cikin ibada misali wani yana cikin damuwa damuwa ta kai masa damuwa ta rayuwa ta wani kunci ta wani yanayi yayin da ka share masa hawayensa kamar da bahaushe ke faɗi laraba ma suke faɗi wato ainihin ya zama wani hawaye na baƙin ciki yake fama da su ka share mai to yana cikin nau'i na ibada kuma wanda ake samun bin lada ina haka Allah annabi yake cewa wanda ya yaye ma wani bakin cikin da ke ciki shi ma Allah zai yaye mashi nashi bakin cikin gobe kiyama nan, wato ainihin yayin da za ka fita ka tafi nemo abin da za ka ci da iyalinka shi ma wannan abin da za ka samun sunan shi idan ka kyautata niyya ibada domin an ɗora maka kai ƙoƙari ka tsare mutuncinka ba ka zama mai miƙa hannu wurin mutane ba iyalinka ka kare mutuncinsu to yadda za ka fita neman abinci ka kyautata niyyarka faɗi tashin da kake kasuwa ofis ina ne kana yi don ka sami abin da za ka kare mutuncinka ka tsayi da ƙimarka da iyalanka shi ma duka musulunci na ƙirga cikin ibada muddin ka kyautata niyyarka haka nan ka taimaka ma wani da jininka kamar yadda ake ba da kyautar jini wani gashi za a ƙara mai jini bai da jinin kai kuma Allah ya hore maka gashi nan rai hannun Allah ka je ka ce ga jini a ɗiba shi ma yana cikin abin da za a kirga shi ibada za a baka lada wani yana fama da yunwa ba abin da zai ci ka ɗauki buhun shinkafa ka kai mashi na masara na gero shi ma yana cikin ibada haka nan wanda aka zalunta ya rasa yadda zai ka tsaya kai da fata ka ga ka taimaka an kwato masa haƙƙinsa shi ma yana cikin ibada haka nan ainihin ka biya ma mai bashin da bashin ya rasa yadda zai kila ma ya daina shiga jama'a ya ruɗe yana magana shi kaɗai me ke damun shi bashi da ya ci ko ba ganganci ba yanayi ne na canjin kasuwa da yanayi na gari to irin wannan bashin kana da hali ka ce ka je ka ce na biya maka wallahi wani fashewa kawai zai da kuka hawaye na daɗi na jin daɗi ya fita cikin wannan ƙangin shi ma ibada ne hakanan wanda yake yana cikin ɓata ko ɓata ta halaka ya kasa fahimtar addini kai kokari ka jawo shi gane sunna yana cikin bid'a yana cikin shirka ya dawo zama muwahidi mai ta Allah ka shiryar da shi daga cikin din wanda yake ita ma babban ibada ce ko kuma a ya bata ya ma kasa rayuwar duk gashi nan ya rude shi ma ka shiryar da shi shi ma ibada ce hakanan ainihin yana daga cikin ibada wato ainihin ka tunkuɗe ma mutum wato ainihin sharri daga hali wato bayan Allah sun sa shi gaba su ne mai shari iri iri kai kuma za ka iya tsare shi daga wannan abin da ake mai yayin da kai mai ta ma ibada ce haka nan hudu mu ta wani sati da muka yi akan cutar da hanyoyi shi ma ka ɗauki abin da ke kan hanyar ka kau da shi shi ma yana cikin ibada haka malamai suka kirga kuma haka annabi ya kirga haka nan ka jawo ma ko dabba ce da kake da ita ka ba ka kyautata mata wanda ta kai dabbar da za ka yanka yanka ta za ka yankan halan ne amma ka ce ka kyautata yankanta to ina ga mai rai da ka aje awaki ne tumaki ne shanu ne raguna ne ka kyautata masu ka rika ba su abinci kan lokaci shi ma yana cikin ibada in ba haka ba gara ka tattara su ka kyale su ya ƴan uwa malamai suka ce dukkan abin da ya gabatan can wanda idan kai zai kusantar da kai ga Allah to ana kirga shi cikin jinsi ne na ibada amma abin da ake bukata kyautata niyya ya kuma dace da abin da Allah ya ce ya dace da shiryawar manzo da koyarwarsa sallallahu alaihi wasallam yayin da za ka aiwatar da abin nasoshi na alkur'ani masu yawa sun zo hakanan na hadisai a irin wannan matsayin da ba za a wuce minti goma minti ashirin talatin ba ba zai yi kowane abu a ce ma ga hadisin ba ga aya da ta ce kai wannan abin a matsayin ibada saboda haka sai mu ɗau wani hadisi ƙwaya ɗaya ko biyu su zama mana misali wani hadisi na wanzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake da ƙayatarwa in ka ji shi wanda yake da daɗin ji annabi ya ba da labari gobe kiyama zai zama kamar fira ce da tantaunawa tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayansa. kamar ya annabi ya ba mu labari Allah zai ce ainihin yabna adam ya kai dan adam na yi rashin lafiya amma baka je ka gaida ni ba sai bawa ya ce ya ubangiji ya zan gaida kai kai ne ubangijin halittu sai Allah ya ce ah baka san wane ba bawa na wane ya yi rashin lafiya baka je ka gaida shi ba baka san da ka gaida shi ba za ka same ni a nan wurin gaida shi ɗin ma'ana za ka sami ladan gayarwar shi a wurina yana cikin haƙƙin musulmi in bai da lafiya ka je ka gaida shi to kaga haka ainihin tambaya ta farko kenan sannan Allah zai sake cewa ya ɗan adam shin ainihin ba ainihin ban nemi ka ciyar da ni ba kai kuma ka ki ciyar da ni sai bawa ya ce ya ubangiji ya zan ciyar da kai bayan kai ne ubangijin halittu gaba ɗaya sai Allah ya ce ah ba ka san wane bawa na ya nemi ka ciyar da shi ba amma kuma da ka ciyar da shi da ka sami wannan abin da ka ciyar din yanzu a na, wannan ladan ciyarwan yau da sai farin ciki ta tare da kai sai sai dan adam wato ainihin Allah ya saki ce mai ya dan adam shin ba wato ban nemi ka shayar da ni ba ka ki ka shayar da ni sai bawa ya ce ya ubangiji yaya zan shayar da kai bayan kai ne ubangijin halittu hmm? sai Allah ya ce mai ai da ainihin ba baka san wani bawa na wani ya nemi ka wato ka shayar da shi ba ka ki shayar da shi da ka shayar da shi to da ka sami ladan shayarwa a wurina wannan hadisi muslim ne yana nan cikin sahihi kun ga yadda aka tattauna yadda magana za ta kama hankali wanda abubuwan suna faruwa a duniya wanda mu a nan Najeriya yadda bara ta zama ruwan dare sai ka tutu da wannan hadisin lallai wanda Allah ya hore masu za su yi amfani da shi amma yau yadda mutanenmu suke za ka yi kuma dole ka fahimci hadisin domin yau ka bayar wancan ya zo wani shi wannan bare ya mai da ita sana'a kaga irin wanda suke mai da bara sana'a kamata ya yi gwamnati ta sa a kama su a hukunta su a je a tsare su tunda su mabukata ne a kai su gidan gajiyayyu abinci sau uku a rika ci da su a bar mabukaci na gaske wanda yake cikin matsala wanda zai zo ya tambaya sai ka hangi hadisin nan ka bashi zai nemi ka taimaka mai ka taimaka to amma yau barar to wannan hukuncin tunda suna nan wanda suka mai da bara sana'a kai mai bayarwan sai ka iya iyawa ka kai ijtihadi irin irin waɗannan kasan in ka su ya zo ka bashi haƙuri ya tafi in ya je wurin wancan ya bashi da fatan Allah ya sa ya gyara amma wanda ka fahimci lallai wannan yana cikin matsala yana cikin bukata yana cikin kunci gidansa babu ga yanayi to in ya roƙe ka to gafi abin da Allah ya ce na roƙe ka kai kaza ka ƙi wato sai ce yaya ce ah wani bawa na bai zo bai tambaye ka ka hana ai Allah ya sani ko bai sani ba to shi yasa ire irin waɗannan in suka zo a yi masu iya iyawa in kuma babu a gaya masu magana mai daɗi a ba su haƙuri ya bayan Allah ku sani lallai musulunci baya bai wai aje waɗancan ayyuka da muka ambata a baya a matsayin mustahabi kaɗai ba a'a musulunci yana kira yana umarni da a aikata su a matsayin ibada da za a baka lada shi yasa hadisin nan da ya gabata za mu fahimci cewa musulunci bai keɓe wani nau'i na ibada ga masu wasu mutane kaɗai ba kamar ka ce ainihin ibada nau'i ɗaya ce sai da kuɗi kawai ke ibada da haka ne masu kuɗi su kaɗai suka more ko kuma da ƙarfi kawai a'a sai Allah ya sanya dangogin ibada iri-iri akwai ibada da ake da kuɗi akwai wacce ake da jiki in ka ɗauki na filfili ka je ka nemo ka je kai dako ka samo ka ɗauka kai sadaka kai ma da abin da Allah ya hore maka akwai ibada da ake yinta da ilimi da an sa ibada sai da ilimi kaɗai ma'ana sai masu malamai su kaɗai za su sami ladar wanda ba su da ilimi wanda za su ce komai da sun yi hasara sai ya zama duk an buɗe ƙofa malami zai yi ibada mai kuɗi zai yi mai ƙarfi zai yi kowa gwargwadon abin da Allah ya hore mai akwai abin da zai ya sami lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa abin da ya gabata nan za mu ga cewa ma'anar ibada mu daina mata waccan fahimtar mu dawo mu faɗaɗa tunaninmu wajen ainihin ayyukan ibada duk abin da Allah yake so yarda da shi to a rika ganin mu a wurin kai akwai ayyuka ma da suke a zahiri ka ce wato ada ne al'ada domin musulmi da kafirai duk suna yi kamar ka ɗauki cin abinci yayin da zaka ci abinci kafiri ma dole ya ci dan bai ci bayan za ta kashe shi to yayin da zai zama sadda zaka ci abinci kana ci ne da niyyar ka sami karfin jikinka ka kare lafiyar jikinka sannan ka sami karfin da za ka iya tsayawa ka bauta ma Allah kai umarni da kyakkyawa kai hani ga abin ki ka je kai sallah ka tako ka taho masallaci don ka sami wannan ƙarfin kake cin abinci to sai wannan niyyar taka sai ta zama dusar da ka ci abinci ka yi wani abu na al'ada na kowa da kowa kuma sannan za a baka lada na ciyarwan wato na cin abincin da kai ba cin abinci ci kake dan ka rayu ba a ci kake dan ka rayu ka bauta ma Allah kun ga wannan sai malamai suka ce shi ma ya zama ibada haka nan faɗi tashin da kake wajen nemo halallinka shi ma in ka kyautata niyya sai ka ga an baka lada yayin da ka fita nemo abincinka ofis ne a kasuwa ne sana'a ne waye ko ina abin da ake so ka kyautata niyya ka kyautata aikin ka zama mai ihsani domin haka annabi ya umarni cewa ainihin Allah yana son wanda idan zai aiki ya kyautata aikinsa Allah yana so me muke so ne mu sami so na ubangiji mu sami yarda Allah yau yawanci ha'inci ya yawa a cikin masu ayyuka na sana'a na hannu ya zama mutum ya aiki ya iya amma ba zai kyautata shi ba sai kaɗan cikin al'umma ha'inci da gusu da algusu da sauransu to sai mu gyara domin Allah yana so yayin da kai wannan ya zama sana'aka za ka sami lada a wannan ingantaccen hadisi ɗin bayan nan ya ‘yan uwa mu sani cewa wato ainihin daga cikin misali na ƙarshe da za mu buga hadisin da yake sananne a wurin mu shi ma hadisin musulmi ne kusantar iyali biyan bukata ne wanda Allah ya sa tsakanin namiji da mace namiji ya sha'awar mace ita ma ta yi kowa ya nemi ya kusanci juna to sai ya zama ta hanyar aure wanda yake mai gida zai kusanci iyalinsa ku duba yadda al'amarin yake ne annabi ya mana bayani karar yadda za mu gane ya ce ai wato ainihin farjin ɗayanku a cikin iyalinsa sadaka ce me sadaka abin da za a baka lada abin da za a baka lada sai sabai suka ci ya manzon Allah yanzu ɗayan mu ya je biya sa da sha'awarsa sannan a ce yana da lada kuma ai ko babu ladan dama zai yi wato dan ya ji daɗi sai annabi ya ce ku bani labari mana da zai ɗauki wannan farjin nasa ya je ya saka shi cikin haramun shin za a bashi zunubi ya yi laifi ko bai ba ya ce haka nan idan ya ɗauki farjinsa ya saka shi cikin halal wato ainihin ga matarsa kenan to shi ma za a ba shi lada wannan babban misali ne yan uwa kinan yayin da za ka yi aure ka kyautata niyya don ka sami zuri'a ɗaya ba domin ka kare farjinka ka kare idanka to shi ma wannan auren naka ibada ne kuma za a baka lada a kan shi ba muka duba wannan ya yan uwa mu gyara tunaninmu akan ibada a yau yadda ladanmu zai faɗaɗa ladanmu zai yawa mu daina takura ibada a matsayin wasu ginshiƙai na musulunci lallai manya-manya ne su ne amma waɗannan ababa suna ciki domin ladanmu ya yawa kuma mu kyautata niyyarmu mu mu daɗa kyautata ma 'yan uwanmu ya zama mu a duk inda muke musulunci muke ba irin na kiristoci ba daga lahadi sai lahadi musulunci a kasuwa a kan hanya a ofis a gida a duk inda kake abin da kake ka kyautata saboda rayuwar gabaki ɗayanta musulunci ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace lallai ko qul inna salati sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata ka ɗinta da mutuwata dukkan su na Allah ne kaga ba za ka ce iyakacinka da ibada yau ka ranar juma'a ka ɗauko darduma ka sabo ƙarshen hudu ba sai an kusa ana gama tsagam ka tashi ka je ka naɗe sai wata juma'a ka yi da sallar jam'i wannan ba baka fahimci addini ba ko kuma masallaci kawai jam'i shikenan mu'amala ka babu kyau ta kyau kada al'umma babu sai mu gyara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والمنافقين ومن بايعهم وصالمهم وصار على نهجهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أئنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم منزل الكتاب مجري الصحابي سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم اهزم الأحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم اللهم انصرنا على من يظلمنا ويخ اللهم خذ منه بثارنا اللهم انصرنا على عدونا وارنا فيه ثارنا اللهم قاتل الكفرة الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم رعب واجعل, واجعل عليهم رجزك وعذابك إله الحق اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم آمنا في أوطاننا واصل أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله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 صو اعتدلوا صو صفوفكم يرحمكم الله تقاربوا صدوا الخلل رصوا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف وجوهكم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك تبارك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر